Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna kan iyakokin Najeriya da Nijar na kokawa kan yadda Nijar take buɗe iyakokinta da Najeriya. sannan za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i reshen jihar Legas sun tsinduma yajin aikin gargadi na kwanaki bakwai bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sulamomin barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin mahmud lalo jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa saudiya a yau laraba kasar da ya fara yada zango a sabon yunkurin da amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin isra'ila da hamas a yankin gaza blinken ya kuma ce zai kai ziyara isra'ila a ranar juma'a inda zai gana da jami'an kasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai isra'ila blinken zai tattauna da hukumomin kasar kan yadda za a ga bayan kungiyar hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na gaza ciki har da rafa sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron isra'ila kazalika blinken zai tsaya a masar a wannan ziyara da yake yi a yankin na gabas ta tsakiya da shawo kan rikicin wanda ya shiga wata na shida da barkewa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai yi wa jami'an isra'ila bayani kan abin da ya tattauna da shugabannin larabawa baya ga 'yan isra'ila 1,200 da suka mutu a harar ranar 7 ga watan oktoba da hamas ta kai falastinawa kusan 32 ne suka rasa rayukansu a hararen martani da isra'ilan ta kai a yankin gaza a gefe guda kuma birtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau laraba zuwa yankin na gaza yayin da amurka ke ci gaba da kara ƙaimi wajen ganin an samar da karin hanyoyin kai tallafi ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta ce ta tura abinci da yawan ya kai tan dubu biyu zuwa cikin yankin na gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar jordan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan tsaron pakistan kawaja asif ya ce kasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da makociyar ta afghanistan bayan da islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako a wasu yankunan da ta yi zargin makoyar 'yan ta'adda ce ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar amurka sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shine na datse hanyoyin da afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da indiya ya kara da cewa pakistan tana da 'yancin da za ta dakatar da hulɗoɗin kabul idan har ta ƙi dakile ayyukan 'yan ta'adda waɗanda ta ce suke adawa da pakistan suke kuma samun mafaka a afghanistan a ranar litinin pakistan ta tabbatar da kai hare-haren cikin yankin da ke kan iyakar afghanistan inda ta kai ci kungiyar 'yan ta'adda da aka haramta ta tahrik el taliban da sauran rassanta. sai dai gwamnatin taliban ta musanta baiwa 'yan ta'addan da ke adawa da pakistan mafaka The airstrikes are the first since 2022 when Pakistan... Wakilin kamfanin jallancin labaran AP ya ce waɗannan hare-haren sama su ne na farko tun bayan wanda ta kai a shekarar 2022 a lokacin da Pakistan ta kai hare-haren sama kan makoyar mayakan a Afghanistan. Wata kotu a Spaniya a yau Laraba ta yanke hukuncin cewa ɗan wasan ƙwallon kafa Dani Alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli ya kuma mika fasfo ɗinsa yayin da yake jiran ɗaukaka karar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yi wa wata mata fyaɗe a barcelona lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022 abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru hudu da watanni shida shi dai alves mai shekaru 40 ya masanta aikata ba daidai ba a shari'ar wacce aka kwashe kwanaki uku ana yi tun a watan janairun shekarar 2023 ake tsare da alves ɗan asalin ƙasar brazil kuma kafin ya shaki iskar 'yanci sai ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli sannan ya mika fasfo ɗinsa na brazil da na spaniya saboda kada ya gudu ita dai brazil ba ta mika 'yan ƙasarta ga wata ƙasa da ta same su da aikata wani laifi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Fatan mutanen Najeriya da jamhuriyar Nijar ta samun sauƙi bayan samun nasarar buɗe iyakokin ƙasashen biyu na fuskantar cikas. saboda kawo yanzu ba a samu wani sauyi na a zo a gani duk da yake najeriya ta buɗe iyakokinta tun makon da ya wuce wasu mazauna yankunan iyakokin kasashen biyu sun ta'allaka matsalar kan rashin bude iyakoki daga bangaren jamhuriyar Nijar tare da nuna fatar za su buɗe don amfanin kasashen biyu daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. cinikayya da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin najeriya da jamhuriyar nijar sun shiga wani mummunan yanayi tun lokacin da aka rufe iyakokin ƙasashen biyu inda jama'a ke fatar samun sauki da zara an buɗe iyakokin bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas ta cire takunkumai da ta sakawa jamhuriyar niger gwamnatin najeriya a makon jiya ta bayar da umarni na abu da iyakokinta da jamhuriyar niger sai dai kawo yanzu abin da jama'a suka yi fata musamman mazauna iyakokin kasashen biyu bai samu ba kamar yadda wasu mazauna iyakar kasashen ta garin kamba da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ke cewa sunana ali aliyu jiki kamba shi zango kamba a matsayina na wanda nake bakin boda kuma dan najeriya wanda yake bakin boda a garin kamba da dalokar gwamnati mun ji daɗin buɗe bodar da an kai amma dai kuma abin dai ya zo da saura domin su da nijar ba su buɗe ta su boda ba to ba mu san dalili ba saboda a can bakin boda ɗin in ka wuce kwastam ba na nan kan ba za ka isko can bakin gada sun ja wasu manya-manyan itatuwa tun kwanakin baya da wancan abu ya faru sun tare sunana Musa Rabi'u daga garin Kamba insha Allah. To zai zama tarnaki kasancewa mafi akasari manyan motoci da suke fitowa daga cikin Bene kaga sai sun hayo ta gada ne za su tsallako su shigo Nijar su wuto su zo Najeriya. Kaga wannan wutowan nasu idan ba su samu suka wuto ba har yanzu duk abin da za a iya samu cikin karanci za a same shi ba za a same shi da yawa ba. Don da hanyoyi ake amfani da su na daci waɗanda su ma'aikatan ya Allah dai ko dai ya zama sun gani sun kau da kai ko kuma dai a'a ba su sani ba. Mm. Wanda yake in sun sani doka tana iya kamawa a kai. to amma mm. idan za a samu fahimtar juna ne na suma gadin kamar da Najeriya ta buɗe da za mm. su ma sun bude insha Allah abin za a samu sauyi da izinin Allah a bangare daya kuma mazauna iyakan najeriya da jamhuriyar niger a garin ilela ta jihar sokoto sun ce sun so maganin sauyi duk da yake mahukunta niger ba su buɗe iyakar ƙasar su da najeriya ba kamar yadda mazaunin garin ilela abubakar muhammad ke cewa wanda a jiya kasuwan ilela ta ci kuma gwargwado an samu ci gaba sosai fiye da yadda aka tunani yan kasuwa sun shigo kuma an yi ciniki sosai ababuwa sun gudana yadda ya kamata amma dai magana ta gaskiya wannan rufe bodan niger da ta yi bai yi wani tasiri ba kuma bai hana abubuwan suka gudana ba amma yan niger sun kwararo sosai da yawa sun zaka illela kuma abubuwan sun yi daɗi. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa akwai illoli da yawa tattare da rashin buɗe yakokin daga bangaren Nijar kamar yadda Dr. Kabiru Alhaji Jabo ke cewa. Eh, wannan zai iya kawo karancin kayan masarufi da ita irin kasar ta Nijar idan har bata buɗe buda ba sannan kuma zai kawo ma ƙasar tasu ragiya ta kuɗin shiga wanda za su iya amfana da su ta hanyar musanya tsakanin su da kasar Najeriya haka kuma a gehen ita Najeriya shi kai ne wannan rufe abin ga su ba zai basu a baya ba ba domin ita kanta najeriya kan samu kuɗin shiga waɗanda abubuwan da suke shiga ko eh, saboda shiga da fitar da ake yi a nijar mazauna iyakokin dai duk da yake ba san dalilin kin buɗe iyakar ba daga bangaren jamhuriyar nijar sun bayyana fatar buɗe iyakokin gaba ɗai domin harkokin kasuwanci su gudana yadda ya kamata halin yanzu dai dukkanin mutanen kasashen biyu na ci gaba da fuskantar matsalolin da rufe iyakokin suka haifar ga rayukansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar Legas ta shiga yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai domin tilasta gwamnati biyan su albashinsu na watanni hudu a baya. 'Ya'yan kungiyar dai sun rufe kofar shiga jami'ar ta Legas da kuma wasu muhimman wurare a cikin jami'ar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoto. harkokin koyarwa da kuma hada-hada ya tsaya cek yau a jami'ar lagos sakamakon yajin aikin kwanaki bakwai na gargadi da kungiyar ma'aikata na jami'o'i ta fara a nigeria a yau ne dai kungiyar ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar lagos da ake kira unilag suka shiga yajin aiki tare da gargame kofan shiga jami'ar inda kuma suka hana harkoki na koyarwa da sauran hada-hada na jama'a a jami'ar tun daga daga kofar shiga jami'an zaka iya ganin ma'aikata dauke da kwalaye dauke da rubutu mai kama haka tun tarayya a biya mu kudaden mu na watanni hudu yi allah wadare da shiga tsakani na bajami'a mila don haka muna kira gare shi ya sauka kamar abiodun olayinka shine shugaban kungiyar nasu na ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar lagos standing for us four months we take salary from the federal government of Nigeria. We have exhausted the avenue government refused to listen to our hearing. The federal government refused to listen to our request. So, and, I, and we think that this is the only language you understand. Ya ce muna nan ne domin gudanar da yajin aiki na kwanaki bakwai domin matsa gwamnati ta biya mu albashinmu na baya na watanni hudu. Mun bi dukkanin hanyoyin da suka kamata amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kunnen oshegu da bukatun namu don haka dole mu shiga yajin aiki domin wannan shine sakon da gwamnati kawai take ganewa. And is the last weapon that any Trade Union uh, uh, Group has. Hein. koya su ma ɗaliban wannan yajin aikin ya shafe su ga dai abin da wani ke cewa. My name is Adekunle Yola Shibumi Abdulatif, a student of University of Lagos. The strike is affecting us in few ways right now, but due to the fact that we are doing examinations, we are not really feeling it. Ya ce sunana Adekunle Abdulatif, ɗalibi a jami'ar Lagos. Wannan yajin aikin za mu iya cewa ya shafe mu domin yanzu haka dai muna gudanar da jarabawa ne sai dai kuma akwai gurare da suke rufe kamar ɗakin karatu da ban ɗaki kai har ma dai da jami'an tsaro da ke sa ido a jarabawan da muke duk suna yajin aiki don haka al'amura sai a hankali bayan yajin aikin kusan shekara guda a zamanin gwamnatin tsohon shugaba muhammadu buhari da ya kai ga an da albashin malaman jami'o'i da sauran ma'aikata daga baya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci a biya malaman da sauran ma'aikata albashinsu to sai dai a yanda aka fara biyan malaman jami'o'i nasu albashin na baya har yanzu malamai malamai ko ma'aikata na jami'o'in ba su fara ganin koda sisi ba abinda kuma ya sanya su shiga wannan yajin aiki na gargadi na kwanaki bakwai. Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos. A gaida Babangida Jibrin kafin mu je ga shirinmu na gaba kudin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Lale mahaba da wata ce gunsa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar kalabina. nabina shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin farilla saboda yan uwana ramadan ya fi watanni dubu fadar kalikina ramadan shi ne daren alfarma ya yan uwana ramadan daren Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da shugabannin kungiyoyin nakasassu na kasar Ghana, Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu. waɗanda suka kasance da mu a tsawon makonni biyu suna bayani game da gudunmuwar mutanen da ke da tawaya da kuma irin kalubalen da ke gaban wannan rukuni na al'umma a kashi na ƙarshe na su da wakilin sashen hausa a accra idris abdallah bako bakin shirin sun yi tunatarwa kan nauyin da ke wuyan uwaye hukumomi da al'umma wajen kare naƙasassu daga halin kaskancin da mafi yawancinsu ke tsantar kansu ciki sakamakon rashin tudun dafawa yayin da bayanai yake nuna har yanzu wasu ɗaiɗaiku a cikin jama'a na ci gaba da nuna kyama ga masu bukata ta musamman wannan ya sa irin waɗannan ƙungiyoyi suka bullo da dabarar kafa gidauniyar kula da harkokin nakasassu gaskiya iyayenmu suna da role su play lot because su suka kamu cikin duniyar nan tu su muka zo inda ba su yi ya su rika mu kamar nevi su rika mu ba no matter what mu rika mu bai guda ni ya kan ganganga mu guda guda sai na kafe ni ni second born yan wani yawa yayi na nake gaba na wani ke bayan na duka kowa na tafiya ni kade ni amma sometimes inda zai ka lura ina yin gashi kamar suna suna sami su fi ni don na gan kamar suna suna su tafiya ka kafan suna kaza kaza ana son mutum su a fi ni amma ya zo zo ba ka mhm. ba amma iyaye nan ne ko ka fi yaro ya yake o blind ne o physically challenge albino ne o da same way zaka duba sauran ka ba shi in ya kanan nan lo shi mai je gaba to gobe in dai ba kanan ko dai gobe dai nuna je shi ya saka man ba na je wani wuri ne wani ya na yi wanga ngasa ne na taba nan gari na bani wanga ba shi dai na call wani ba shi na je na yi bara ba state ba sa wannan nan ni na ya kama parents ne ne su su tashi wasu mu duba da way forward to gwamnati fa wani shawara za ku ba mu gwamnati ni dai government ina da responsibility na ya kamata gina school ya kamata ya yi wurin eh, wurin da da ka ka koya wannan facility duka na nan amma gari kuma ya kamata ya yi kokari na kudi na na zuwa kai da kai don yau in ka je wurin da don waye mu suke zo suke koyo craft aikin hannu na duka real accra a dabarkan nan bi ma shawa baka jin daɗi and the former president kuma ya creating shi nan haka yake malam halidu hmm, ba gwamnati nan nan ne za ta fari duk don gaskiya tare da ni ma zan kara kai ne shine eh, gwamnati nan ne shi mai nashi na sani schools nan kuma abin shi dai kamar kamar da na tuna inda ya diyanka bai je sku ma ba ko wani ma ya zo ma ka bulala da mutane bai je sku ba amma yanzu hmm. ba wannan ko ana tsoron taba ya ko ana tsoron taba ne wannan tare da problems ne na wani ne fi government still implement zuwa school for the disables mm. duka da ke gana kasu mu duba accessibility da schools da gaskiya ka duba akwai wani mu muna da rufe kasa ne ke akwai wani mu accessibility su da classrooms ne don gaskiya da na tuna JSS da na je story building ne ba wani na fi je na je na kare 3 years almajirai ba su taimaka ma sauran jama'a ba wani taimaka kan ganga <laughs> yadda wani tinan ne da inda ranar da nake zuwa bakina na suka gani sha kan duk eh. suna nuna rika imurka mu bisa eh. mu bisa kamar as friends sai murka bisa ya kare through an all three years na kare ss nun da na je sa na yi na kamar classroom na samu na duka kasa ne shi kawai ta ne a wurin attachment na da na je na kuma shi ma bisa ne eh. amma we are eager to push to ni da kan na na ba kai na one policy kaman ba na yi zuzugan kaman ba e gaskiya yaro ne bai da kafan nan yaro ne ke da kaza ya yi ya yi without oh, bai gada ma kamar don bai da kafa bai yi jama'an gari kuma fa wani taimako kuke nema daga gare su a game da ku ni na da imani na sani kama ba in ka gina na kasa ka gina duniya duka don ba shi kai da rayuwa ba rayuwar shi duka shi da mutane ya samu ya samu kudi shi da mutane da yawa ke ci eh isa ya kamata society su ta mu muna da yasu ne kugiyoyi musulmai da nawa suke duban mu wai maraya wa ne maraya fi na kasa don mu mun fi marayu iyayenka na nan ma ke ma maraya ne don su da kansu bai musu da adi kamar suna da suna da diya kamar ka mm. isa ba su nuna ma kauna yayanninka ninka danji ba nuna ma wannan kauna bisa ke kafi maraya waran su mun da muka samu wannan support alhamdulillah muna aiki muna aiki muna tunyan kan muna tunyan gari albarkan da ke cinki shawara ga jama'a eh, na jama'a ina wani da kashi biyu ne gudan nan ne gaskiya mutane mu discrimination ya yawa na nuna muku kyama haka ne inda kana tafiya ma wani mai zai wuce ma ka duba ne zai duba kan nan ma kira kana kan ya na fito ma ya ban zaman gida ba inda aka fita ku je wurin dore wuri ko dai wani abu akan ganganga shi kai nan nana nuna nana pushin ka ne b'a ka na cikin mutane so wannan ne f'i mu duba domin mu ma mutane ne kamar su ne abu da ya zo sakan wannan ne kuma ne inda muka zo kuma muna neman aure fada guda kuma kenan su duba yadda a kafe su na aka nan mu ma kafe mu da matan ko iyaye iyayen duka na cikin da matan dona tuna <laughs> eh. akwai guda ni da kaina yariyan nan manta ta fadi kamar wani bayan duba ta she yayanta kuma wai cikin mutane da wani ni je gani irin maganganu kan ga inda ke da kanka amma ita ta ce tana so ita da kanta nan ba ta sau ne take saye ba <laughs> don me family sa has is only to follow the family so decision the family takes is final with her no ne a use maka wannan wayar kamar mutane da yawa na gana ke ya kaja ka gani kamar zage kan degrading ka to zero negative zero ma tsakanin kamar irin haka nan na ke maka doki kan ga kamar why not neman je wani abu so ba ni na cikin duniya ina faru. magana ku na karshe to ni dai magana na ni mun ga mun fadi kan mu duka muna cikin kuge ya isa mu wanda muka kai na mu muna so mu sake ma dan waye mu da ba su samu irin advantage ke rayuwa kamar su fisku su samu aikin gari suna yi kamar yadda muke yi nan isa yanzu haka ga ni da shi muna da kugiyar da muka kafa da muke so mutane. don waye mu cikin community mu Zungu iyayen da ke da yara kamar disable target mutane biyu ga su muke su mu duba isa muna cikin suna kugiyar mu winya charity foundation winya chamba wedding hmm. Allah ke Allah ke manin kugiyar mu Allah ke namu ne mu duba society mu wanda suke zaune a cikin zango na zango muke su mu target me yasa kuka tsaya zango akwai wani dalili Eh, dalili nan ne gaskiya muna da mutane daban-daban daban different religions duka cikin mutane mu amma gaskiya in kai kana duban dai kai cikin azumi yadda musulmai mu mun yan wanda bamu da lafiya muke gajiya dai ba dai bara ba in ba dai kaje ba ka zama baki masallaci kai maka samu koko kadan ka sha ba fa kenan saturu wannan nan nan ba muke gan kamar dai mu ya mutane musulmai ne ke tsakanin mu wasu da azumi wasu kowai samu wani abu da shi ko gida ma ka zama ma k'a ka samu ka yi budin baki da shi without living going out wannan na duka na cikin muka fara eh. shi dauniyan gada kuka hada zai kula ta bangaren ilimi kuma eh, domin da objective kamar da ya fari ta ni eh, azumi wannan season muna sha ni shekara-shekara ilimi na school na koyo aikin hannu don zama na ni social ne mm. na san inda ake training mutum inda dai doki hannun shi ya aiki ya ci amfani mm. wuri wurin muna duba area wannan sannan kuma wurin za ta yi suku mun sani kama akwai government facilities wurin mai shi kamata ita ya mm. samu muka identify don waye mu mun pushin shi wurin nan iyaye ya kamata muka gan kamar kana da iko ka push da ya gaba ka push mun pushin ka don mm. law nan a education is a right isa mu kungiya ti foundation ba mu san gaske da ba reni muka zo mu rena mu ba mm. amma muna so mu encourage su su aza kadara ko jarabta ko responsibility. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin abdulrazak yusuf na kungiyar makafi da malam halidu na kungiyar guragu dukkansu da ke kasar ghana da wakilin muryar amurka idris abdullah bako ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima madalla da sule mumuni barma yanzu kuma sai karatun alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan ramadan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Muhammad Danjuma, ɗalibi daga makarantar Ashabul Kasuwar Waki, wanda ke cikin sar Kamaru a birnin Yaounde a angon Brigiteri. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'uzu billahi من shaitani بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أنذرتهم أأنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ما الله yanzu kuma ga labaran duniya a sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya isa saudiya a yau laraba kasar da ya fara yada zango a sabon yankurin da amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin isra'ila da hamas a yankin gaza blinken ya kuma ce zai kai ziyara isra'ila a ranar juma'a inda zai gana da jami'an kasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai isra'ila blinken zai tattauna da hukumomin kasar kan yadda za a ga bayan kungiyar hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na gaza ciki har da rafa sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron isra'ila a gefe guda kuma birtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau laraba zuwa yankin na gaza yayin da amurka ke ci gaba da ƙara kami wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi ma'aikatar harkokin wajen burtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai tan dubu biyu zuwa cikin yankin na gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar jordan ministan tsaron pakistan kawaja asif ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da makwaciyar ta afghanistan bayan da islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako a wasu yankunan da ta yi zargin maɓoyar 'yan ta'adda ce ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar amurka sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shine na datse hanyoyin da afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da india. wata kotu a spaniya a yau laraba ta yanke hukuncin cewa dan wasan kwallon kafa dani alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli ya kuma mika fasfo dinsa yayin da yake jiran ɗaukaka ƙarar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yawa wata mata fyaɗe a barcelona lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022 abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru hudu da watanni shida To masu sauraro nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julie Discretion da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.